This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da ma mita 42 da kuma mita 61 a jamhuriyar Nijar ma za a yi jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da yammacin yau bello habib galadancin tare da ladan ibrahim a yau muke dawo muku da shirin na dare yau asabar 28 ga watan fabrairu yanzu haka da sojojin najeriya suke samun nasara akan boko haram a ina kuma suke samun makamai gwamnatin amerika da sauran kasashen duniya wanda suke da hali ko da ababen da za su taimaka domin yaki za mu baiwa gwamnati damar wanke kanta dan anjima kaɗan sannan akwai shirin mu tattauna da ibrahim ka almasi garba zai gabatar amma ban fara cika cikakkun labaran duniya tare da sallama 'yan kasan kamaru yau sun yi dafifi a fadar gwamnatin kasar domin yin maci na nuna kyamarsu ga ayyukan 'yan kungiyar boko haram kuma su nuna goyon bayansu ga sojojin da ke kokarin murkushe 'yan kungiyar wani mazauni birnin wunde mai suna john paul ama ya ce wannan maci ya burge shi domin ko ya ga hadda ministoci sun fito wurin wannan zanga-zangar lumanar ya ce mutane daga sako-sako lungu-lungu na kasar ta kamaru sun fito kuma an ji su suna kiran kolofota waza da dai sauran sassan da ke arewacin kamaru din suna cewa su sani suna bayan su musamman ma sojojinsu kasa kamar dai ta fi sahun najeriya chadi da Nijar, waɗanda dukansu suna bakin iyaka da najeriya inda nan ne tungan 'yan boko haram shi ma wani ɗan jarida mai suna gulba gutama ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa wannan zanga-zangar wata alama ce ta nuna haɗin kai da goyon baya ya ce suna munna da wannan adadin mutanen da suka fito wannan ya nuna kenan cewa mutane ƙasar na kamaru suna sane da irin bala'in da ke dab da faɗa musu guba ga tama ya ce yanzu haka a can arewacin kamaru an kulle makarantu saba'in kana 'yan kasar su dubu ɗari da hamsin ne suka rasa matsugunnin su yayin da akwai 'yan najeriya su ma da suka kai dubu ɗari biyu da ke gudun hijira yayin da yaran da yawansu ya kai dubu hamsin da biyar ba su zuwa makaranta wannan ya sa ya zame musu wajibi su san wannan matsalar domin kafin a ce da nisa ya ce jiya suna najeriya yau suna kamaru don haka idan ba su tashi tsaye ba kasar na dab da fadawa cikin haɗari harin da kungiyar ta boko haram ta kai arewa maso gabashin najeriya shine wanda ta kashe 'yan kasuwa a wani ƙauyen da ke cikin jihar borno shugaba barack obama na amurka ya yaba wa shugaban ƙasar liberia a kan kokarinta na yaƙi da cutar nan ta ebola wadda ita ce ƙasar afirka ta yamma wadda wannan cutar ya fi wa illa shugaba obama ya ce har yanzu su kammala aikinsu ba domin ko har yanzu ƙasashe makwabta wato gini da salo suna fama da wannan annobar domin ko ba samu nasarar da kasar liberia ta samu ba shugaban ya ci gaba da cewa wannan ba ba don hubbasan da ma'aikatan kiwon lafiya suka yi ba da shugabannin al'umma da ita kanta shugaba salif johnson da ba wanda ya san inda wannan lamari zai kai amma yau gashi an ci karfinsa shugaban da yana waɗannan kalaman ne a ziyarar da ita shugaba salif johnson ta kawo a fadar white house domin ta bayyana godiyanta na irin gudunmuwar da ƙasar ta amurka ta bayar wajen yaƙi da wannan cutar. sai dai shugaba salim ta ce har yanzu kasar na fuskantar barazanar wannan cutar domin ko har yanzu akwai wasu kasashe a yankin da ke fama da wannan cutar hukumar lafiya ta duniya ta faɗa jiya juma'a cewa cutar ta ebola ta kama mutane dubu ashirin a kasashen gini liberia da saliyo kuma ta kashe mutane dubu tara da ɗari shida a cikinsu yau asabar ne ake zaben 'yan majalisar dokoki da prime ministan kasar lesotho shekaru biyu gabanin yadda aka tsara wannan zaben ya biyo bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi wanda ya tilasta prime minister kasar thomas tabani ya arce ya bar kasar sai dai yanzu ya dawo kuma yana cikin 'yan takara kana yana fata zaben na yau ya mayar da shi kan karagar mulki shi dai musta tabani ya shugabanci gwamnatin kasar ce na gamin gambiza wanda shine irinsu na farko a tahirihin kasar sai dai an samu rashin jituwa ne sa'ilin da shi musta bani ya ayyana dakatar da majalisar har na tsawon watanni goma daukan wannan matakin ya biyo bayan kokarin da 'yan adawa suke yi na kokarin jefa masa kuri'an rashin kwarin gwiwa ne ga mulkin nasa a hirar da yi da wannan gidan rediyon a babban birnin ƙasar wato maseru mustapha ne ya ce ya gano cewa akwai makarkashiya ganin cewa an sauya wa gwamnati ne a cikin majalisar ya ce wannan ne ya sa ya saurakar da mulkinsa kuma ya ce yana ganin gumma su koma gaban jama'ar da suka zaɓe su ya ce a har yanzu yana da sauran lokaci a matsayin prime minister sai dai shi ma mukaddashin prime minister motejo melson yana cikin sahun 'yan takara mr mason ya faɗa wa murya amurka cewa kuskure ne jam'iyyar lesotho congress for democracy ta shiga wani kawance da gwamnatin da ke da tabani na jam'iyyar all bisoto congress ya ce su biyun sun bambanta a fuskoki daban-daban. labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc madala a rahotanni da muke samu yanzu suke shigo mana mun ji cewa an samu harin kunar bakin wake wasu da mata suka kai yanzu haka a jihar borno muna ci gaba da bin kuma idan muka samu karin bayani za mu kawo muku kuma da yake sojojin najeriya da na kasashen makwabtaka na kirarin samun nasara akan mayakan boko haram masu karkashe mutane suna kona musu gidajen su a maso gabashin najeriya to tambayar anan ita ce a ina sojojin najeriya suke samu makamai da suke bayyana cewa mayakan boko haram sun fi su makaman zamani ga mai magana da yawon gwamnatin najeriya mike omeri Mr. mary a ina kuka samu makamai ne? A shi shugaban kasa dama ya yi bayani cewa lokacin da anka fara yakin nan akwai damuwa da aka samu damuwa da aka samu a ciki har maganar rashin kayayyakin yaki isheshe shi yasa yana ya nemi taimako wajen gwamnatin amerika da sauran kasashen duniya wanda suke da hali ko da ababen da za su taimaka domin yaki samu an samu nasarar yakin to yanzu abin da an yi shine a cikin wayannan koke-koke da taimako da kokarin da yi ya samu an samu an sayi kayayyakin yaki daga kasashe da yawa wanda ake amfani da shi yanzu bindigogin da suke hannun sojojin najeriya ba irin ak-47 ba ne a duk dai wani abu wanda yana da yana da sananin taimako wajen samun biyan bukata na tabbatar cewa boko haram an sayar da irin halayen da suke yi ana da su sauran abin da ya rage a samu ba da yawa ba kalila ne. Akwai ikirari na sojojin Najeriya ana ta kamo yankunan da dacin suke hannu Boko Haram. Yanzu da ina da ina ne ba kamo ba kuma yaushe za a kokari a kwace waɗannan yankuna daga su wajen Boko Haram nan. Yanzu bai shi wuraren da suka rage kalila ne ba su fi goza da bama shine ake kokari kuma wannan ma aiki na kai a nan wurin yau da safe ko na sami sakamako akan cewar tsoron eh, kasa kananan garuwa kusa da gulak da madagali su ma an anshe su domin sojoji suka ce su dai ba za su never again za a ci sake samun irin wannan la'anin da aka kawo makasan najeriya suna da moral ɗinsu is very high sojojin najeriya a kwanakin baya an yi musu kazafin suna yanke hukunci ba tare da an kai mutum wajen alkali ba musamman yanzu kaga da suke samun nasarori za su ringa kama waɗannan mayakan boko haram ɗin me ake yi game da irin waɗannan mayaka da aka kama me ake yi da su ina ake kai su sannan kuma wani irin matakai ake ɗauka nan gaba domin ganin an yi shari'a yadda ya kamata duk wanda aka kama shi a wurin bakin daga akwai eh, kafofin 'yan sanda da masu bincike wanda za a kai su wurin suna kuma ba da umarni suna ba da jawabi kan ababen da suke da halin da abin da ya sa sun shiga wannan halin wani akan cewar sojoji na yanka hukunci gwamnatin najeriya ta hana tana da doka a akan cewar kada wani soja ya yanka hukunci akan wani dan najeriya ya harbe shi ko ya yi irin abin da ake zargi kuma sojojin najeriya ba za su yi ba domin su eh, eh, horon da aka musu bai hada da cima keta ko irin wayannan ababen da bai kamata ba da dace ba a kan 'yan Najeriya. Mike Omeri kenan kakakin gwamnatin Najeriya mun gode sosai Mr. Mike Omeri. Na gode kwarai da wannan damar. Madala ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu agogon mu karfe 4 na yamma saura mintuna 20. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. a yayin da janar buhari ke jawabi a chatham house london kan muradunsa na tsayawa takarar shugabancin najeriya shi kuma shugaba jonathan ya kai wata ziyarar ba zata ce ba ga da mobi da nufin karfafawa sojoji gwiwa kan yaƙi da boko haram ƙungiyar kwato matan chibok ta yi juyayin cika shekara ɗaya da kashe ɗalibai da dama a sakandaren buniyadi ado buniyadi na daga waɗanda aka kashe 'ya'yansu a ta'addancin muna roƙon federal government ta ɗan miƙe kafanta ta taimaki mutanen da suke wayannan guraren saboda su matalakawan gurin su san eh, lallai suna da federal gama. Masanin tsaro Manjo Shinku na ɗari-ɗarin gaskiyar gwamnati kan yaƙi da Boko Haram biyo bayan dirar mikiyarsu a Gombe. Za su shigo gari su irin wannan abu musamman ma na watsa na takardu a ce ba kama kowa ba ai dole a zargi gwamnati da hannu a ciki. su fito Janar na 'yan sanda Suleiman Abba ya bada umarnin binciken waɗanda suka yi wa farfesa falaki na jami'ar Ahmadu Bello kisan gilla. Tsoffin shugabanni da shugaba Jonathan sun yi dafifi a Sokoto don taya daji Shehu Shagari murnar cika shekara casa'in a duniya. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Aka fa, to yanzu za mu ɗunguma zuwa zaurenmu na tattaunawa. To sai dai yau za mu jinkirta ci gaban tattaunawar da Ilikai ke jagoranta a Abuja zuwa sati mai zuwa. Yau za mu kawo tattaunawa da shugabannin ƙungiyar rajin samar da jituwa tsakanin musulmi da Kirista da ke garin Kaduna, Najeriya, Imam Muhammad Nurain Ashafa da Rabaran James Wuye. waɗanda suka halarci wani babban taron ƙasashen duniya na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi musamman ma Kirista da Musulmi, wanda aka yi a birnin Washington DC na Amurka a wannan makon. Shek Ashafa ya fara bayyana mana makasudin taron. To alhamdulillahi kamar da ka sani sunana Muhammad Nura Ashafa, limamin masallacin Ashafa cikin tudun wadan garin Kaduna da kuma ɗaya da cikin shugabanni na wannan kungiya ta wanzar kyakkyawan fahimta tsakanin al'umma. babban makasudin zuwa a wannan ƙasa shine maganar neman mafita a cikin halin da ake ciki a duniya ke da na husuma wai ma ta fuskan addini ko ta fuskan kabilanci ko ta fuskan launin fata wanda yake daban-daban gayi nan a ina, kuma duk abin da ya faru sai a koma karfin tuwo domin magance ta to na biyu kuma karatu ya nuna cewa hikima na cewa hukumomi na duniya daban-daban sun amfani da karfin tuwo karfin tuwo bai biya bukata ba sai sa aka ce to me wani mafitan kuma mun gode Allah aka da kan mafitan da mu muke kira akai tuntuni ce wannan karin magana na iyaye da kakanni duk abin da sannan a hankali bai baka ba karfin tuwo bai iya baka ita shi ne muke ganin ce babban hikima dole ne a zauna a yi sabon lale na tattauna cikin al'umma wannan shi ne makasudan zuwa yawato imam kafin da sake dawowa gare ka ko ah, reverend james zai iya tabo wani abin da yake ganin watakila ba a tabo ba kafin mu ci gaba na gode kira da aka yi na musamman wanda shi shugaban kasan wannan kasa gaba ɗaya yi na cewa a koma a duba a hukunce kuma a duba kuma a kungiyance in kuma eh, jama'a na gari unguwa unguwa su nemo hanya da za su tinkare bala'in nan da ke zuwa ta hanyoyi daban-daban wanda shi abokin aiki na malam shafa ya riga ya faɗa a ga yaya mutane 'yan unguwa za su iya biyowa hanyoyi da za a magance tashin tashin hankali kuma su duba cikin ƙasansu a bi a ga yadda za a hana aukuwa ko yaduwa ko kuma samun mallakan hankali na matasa su shiga irin ɗabi'a wanda yake tunƙasa kuma yake so ya sha ƙarfin duniya yanzu ba a ga yadda za a yi ta matasa ta iyaye ta shugabannin addinai ta hukumance ma. To a kafin na dawo gare ka a rabaran wuye ko Imam Ashafa zai dora kan bayanin da shi rabaran wuye ya yi? Eh babu shakka abin da za mu daura kai shine cewa duk wannan musiban da yake faruwa a musulunce manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kiyaman Allah ba za ta tsaya ba to sai ya kai matsayin zubar da jinin bawa ya zama biyu ahu ma'ana a nan sai kawai kashe kashe kashe ta yawa cikin mutane na biyu zina ta zama abin ado a cikin mutane na uku zalunci ta yi kamari a cikin mutane inda kake tsammanin a samu wuta a makera sai wuta ta koma masaka wannan na lokacin da muka ga wannan bala'in ta yawa haka nan to mu san kiyaman Allah ta fito to me mafita mai manzo ya ce mu gina akai to irin wannan shine mafiya magabata mai yawa waɗansu cikin malamai ma suka manta mafitan da ya kamata a yi ba ɗaga hammata ba ne ba dawakin tuwo ba bane shine kuma kiran nan da aka kira malaman duniya ga baki da da manyan shugabannin duniya wanda ga munan ga Saudiya ga Bahrain ga Egypt ga Indonesia ga Malaysia duk sun zo da manyan malamai da shugabannin ƙasa. ana tattauna shin meye a al'adance ga masu al'ada a addinanci ga masu addini meye mafita mu ko arewaci ta Najeriya da inda muka fito mun san muna da mafita guda biyu kyakkyawa muna da mafita ta fuska ta al'ada kuma muna da mafita kyakkyawa ta fuska ta addini wajen magance irin wannan musiba in ta zo wanda ya kufanci zubar da jini da kuma cin fuska da ɓata duke na al'umma gabaki da. Yawwa imam kafin da sake dawowa gare ka bari na koma ga rabaran wuye. Shin a rabaran wuye a wace shawara kuka gabatar ma wannan taron sannan kuma me kuka karu da shi daga abubuwan da sauran wakilai suka gabatar a wurin taron? da farko mun samu sanar da su cewa wannan masifa fa da take faruwa musamman a arewacin najeriya da ya shafi kasashen nan guda hudu to za ta iya kawo gurgunce tattalin arziki ba ma na ƙasar afirkiya ba tana iya shafan duniya gaba daya domin haka dole ne a yi hoɓasa a samu wani jinsi ko kuma a samu wani cibiya yadda za a iya tattauna loto-loto a yi bita a kan mafita wanda zai daure ya zama na mutane na al'umma na biyu da wannan mun sanar musu da cewa kuma dole ne a wannan ƙasa sai su ce dole idan addini da siyasa da wayansu a makamantansu su yi hannu riga to na mun lura cewa raba wannan hali na bi da gwamnati ko kuma na mulki da cire ta gaba ɗaya daga addini yana iya kawo illa a irin wurare da muke don haka a samu fahimtar wannan a fito da wani sallo wanda zai iya ba da mafita ga mutane su iya fakewa a ƙarƙashin addini wanda aka san mu da shi a ƙasan afirkiya sannan mun samu sanin cewa a gane wannan abin da ake gani kaman addini ne ba addini ne kaɗai ba har ga yanzu matasa mutum in dai shi namiji ne a wayansu ƙasashe baya iya fita hanya ya ratse ƙauye <laughs> yana tsoron za a kama shi a sa cikin wani hali wanda shi ba shi yake so ba amma a yau muna godiya ga Allah mai kowa mai komai. cewa ira ababen da muka fara nunawa har ma a jihar Bauchi gwamnati ta mai da shi kamar doka cewa zauren sulhu wanda muka kira shi da turanci da mediation tent yanzu sun karba ana shiga unguwa unguwa in an ga matashi wanda ke da hali wanda yake iya za a mallake shi ya guje ta hannun hagu sai a je a yi mishi tarbiyya cikin al'ada da addini a dawo da shi kan hanya. Yawan shek kafin na zo gare ka ka muna sallama ko ka yi sallama masu sauraron mu a rabaran a takaice tun da lokacin mu ya kure me yan Najeriya za su amfana da wannan taron da kuka yi kuma wani albishir kuke da shi ga yan Najeriya. Na gode da farko kamar da ayan Allah ya ce mu nemi zaman lafiya da dukkan mahaluki a doron ƙasa tare da rayuwa mai tsarki in ba haka ba za mu ga Allah ba da kuma kada mu yadda ɗacin zuciya ya mamaye mu har ya tsira da ya sa mu yi wa'insu abubuwa da za su hana mutane ga kaiwa ga imani cikin ibriniyawa sura goma sha biyu aya sha hudu zuwa sha biyar mun ji mun kai gida cikin mu muna da hanyar balagar da irin wa'annan sakon ta eh, hanyoyin sadarwa na zamani da shi hmm. dole ne kowa ya sani ga su majigi ga menene ga yafewa da ake a can sweden yadda ake kiran mutanen sun dawo a kawo su kan hanya to irin wayannan abin zamu je mu tallata mu balagar ga gwamnatin Najeriya in ta karba a samu yadda za a shigar da yara wayanda sun shiga wannan hali ba ta son su ba ko kuma ta wani hanya wanda an bata musu tunani ne. Yawa rabaran to a gurguje imam muna sauraron sallamar ka da eh, albishir ɗinka ga 'yan Najeriya. Eh, babban albishiri na shine ya ku 'yan Najeriya zaɓe na zuwa a gabanmu da wanda ke takara da wanda ke neman takara da gwaninsa da wanda ke da alfahari da gwaninsa mu ji tsoron Allah cikin al'amuranmu mu ji tsoron Allah cikin al'amuranmu mu ji siyasa ta zubar da ni wallahi ya isa kana siyasan cin fuska siyasan cin mutuncin juna siyasan yaga mutuncin juna ta isa kana mu kiyaye mu san duk abin da muka yi a duniya za mu koma gaban ubangijin mu kuma Allah zai kama kowane bawa akan abin da ya aikata a bayan ƙasa Najeriya ta girmi kowa ta fi gidan kowa ta kuma fi uban kowa daraja da kima saboda ka duk abin da mu yi ka mu tabbata kasar nan ba mu wargazar da ita ba don hakki na ƴaƴanmu da jikokinmu to Allah shi sa mu dace jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cewa salama ta almasihu ta kasance tare da ku da fatan cewa za a yi zaɓe lafiya Allah ne ke sawa Allah ne ke cirewa dogara ga Allah duk sakamakon da ya fito na Allah ne Haka fa, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban tattaunawar da Ilikai ke jagoranta a Abuja. Da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron na gaba muka zo babin sauraron dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kare arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Dr. Ahmad Gumi da ke garin Kaduna da kuma rabaran Ubali Ibrahim Nuhu na majami'ar Ikwa daga Bauchi. Da farko dai ga Sheikh Dr. Ahmad Gumi. bayyana wa jama'a shine cewa baya halatta mutum ya ɗauki makami ya kashe mutum wata rai ko da wannan rai an mata hukuncin kisa Allah ya rubuta wannan ne a kan masu hukunci amma shi mutum bai da halaccin ya ɗauki makami ya kashe wani shi wanda abin da addini ya nuna kenan kuma wanda ya ɗauki makami ya kashe wani inda wannan musulmi ne Kur'ani ya nuna wannan zai dawwama a cikin wuta ba zai fita daga gare ta ba in kuma ba musulmi ba ne alhali kuma an yi alkawalin za a zauna da shi lafiya to shi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi hadisi ya nuna ko karshen aljanna ba zai ba shi ma rabar nuhu ya ce sai an yafe an kuma sasanta muddin ana son a ci moriyar zama tare a arewacin Najeriya a jama'a yan uwana yan arewa barkanmu da warhaka musamman yan arewacin Najeriya sunana Reverend Ubali Ibrahim Nuhu na fito daga majami'ar Equa Church Eh, a nan kaga dama bauchi daga bauchi a Najeriya. Ina so in yi tsokaci ne game da halin taɓarɓarewar zaman lafiya a ƙasanmu ta Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Domin halin da muke ciki ya kai wani matsayin da duk mai hankali zai zauna ya yi tunani mai zurfi a kai. Misali, a arewacin Najeriya ne kaɗai za ga rikici tsakanin manoma da makiyaya. a arewacin najeriya ne kaɗai za ka ga rikici tsakanin ƙabila da ƙabila a arewacin najeriya ne za ka ga rikicin 'yan siyasa ya rikide ya zama rikici na addini 'yan uwa ina ne za mu je da irin wannan a matsayinmu na malaman addini musamman ni a matsayina na malamin addinin krista ya zama dole mu yi magana domin koyarwar littafi mai tsarki tana nuna mana cewa duk idan mulki ya rabu gida biyu yana gaba da kanshi to lallai lalacewan wannan mulki ya zo haka kuma in gida ya rabu a kan gaba to gidan nan fa zai baje yan uwana yan arewa mu gaya wa juna gaskiya littafi mai tsarki na cewa ka san gaskiya gaskiya ce kaɗai za ta yantar da kai mu fa yan gida ɗaya ne idan muka yi wasa halin da muka samu kanmu a ciki ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba na farko irin zaman da muke da shi a da yanzu fa babu cuɗanya da muke yi a da yanzu fa babu mun kai wani lokaci fa da yanzu rigingimun nan sun raba mana unguwanni rigingimun nan sun raba mana makarantu to ina ganin cutar da wannan rigima take mana fa ba na wannan zamani da muke a ciki ba ne fa na zamani na gaba ne domin idan ba mu ɗaga ido mun dubi wa'annan illoli mun magance su ba to mu sani fa 'ya'yanmu da muke haifa kowanne suna rayuwa a cikin unguwanninsu daban su yi karatu daga makarantar renon yara har zuwa jami'a kowane addini da kake gani a Najeriya suna da wannan makarantu. ‘Ya'yanmu ba su san juna ba, ba su san haƙƙin makwabtaka ba, ba su san yadda za su yi zama da juna ba. Sannan mu ce wa'yannan ‘ya'ya da muka haifa su ne za su haɗu su yi mulkin ƙasar nan nan gaba? Wannan fa ba zai taɓa yiwuwa ba fa. Dole mu zauna mu dubi wannan mu magance shi. sannan wata illa kuma da muka yi kanmu shine tattalin arzikin ƙasar nan yankinmu ya koma baya noma muke takama da shi a arewa mun zo rikicin makiyaya da manoma ya zo a ya gagar a magance shi harkokin kasuwancinmu sun tsaya cik an ƙona kasuwanni an lalatar da dukiyoyin jama'a kai da dai sauransu to sai ina ganin kamar illar fa da muke ta ƙara shiga ciki fa ba ma bukatan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo ya gaya mana mu ya kamata mu zauna mu dubi wa'annan illoli din wata illa kuma shine masu saka jari fa ba za su zo arewacin ƙasan nan ba don babu mai hankalin da zai ɗauki arzikinsa ya je ya sa a wurin da akwai tashin hankali wurin da babu zaman lafiya mutum kuma wai ya ɗauki arzikinsa ya je ya sa to lallai wannan ba zai yiwu ba kuma muna gani da idanmu ba sai wani ya zo ya ce mana ga abin da yake faruwa ba a'a mu ne za mu tashi mu magance waɗannan illoli ubangiji ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a yankinmu na arewacin najeriya ya ƙara tabbatar mana da haɗin kai tsakanin musulmi da kirista allah ya sa mana albarka na gode allah ya taimake mu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na tattauna na wannan zubin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Ajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Terms mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara kada ku hakura da karban katin zaben ku domin sai da shi ne za ku iya jefa ƙura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun shi katin su ba, shi kokari da cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su shi katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka shiga katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike ka? Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Babu shakka duniya a tafin hannunku bari mu baiwa ladan waje ya kamun takaitattun labaran duniya. To Bello kasar Amurka da Cuba sun ce suna samun nasara akan tattaunawa wanda suke yi a nan birnin Washington. kasashen biyu dai sun gana ne jiya Juma'a domin duba yiwuwar sake buɗe ofisoshin jakadancin su a nan Washington da kuma Havana bayan sun kwaye shekaru da dama a ofisoshin suna kulle. An ce tattaunawar na samun nasarar da ake bukata wanda har aka ce an jiwo mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Robert Jacobson wanda shine ke shugabantar tawagar Amurka a tattaunawar na cewa ofishin jakadancin washington da na habana za su bude a watan afrilu a taron da za a yi na panama wannan tattaunawan dai yana daga cikin abin da shugaba obama ya tsara domin kawo karshen hana kasuwanci da ƙasar ta cuba kasar ta cuba dai ta fada wato kasar ta cuba dai ta fada tattaunawa a ranar juma'a ce tana fatan kasar ta amurka ta cire mata wato sake mata mara Jifosti Vidal shugaban tawagar kasar Cuba a wajen wannan tattaunawar ya ce cire kasar ta Cuba daga wannan kasashe baya ɗaya daga cikin sharuɗin sake sabunta wannan dangantaka. Sai dai ya ce zai yi wahala a ce kasashen sun mayar da hulɗansu domin ko har yanzu kasar ta Cuba na cikin jerin kasashen da ake cewa suna taimakawa ayyukan ta'addanci alhali kuma ba haka ba ne. shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya yi allah wadar da kashe shugaban 'yan adawan nan na kasar bori nemens na kasar rasha wanda aka kashe ranar juma'a a moscow to ma da a gaida ladan da takaitattun labaran duniya jama'a abin da muke da shi kenan baki da daidai wannan lokaci sai kuma da sanyin asuba idan Allah ya sa kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu amma da shi Ladan Ibrahim a yawa da ya kawo na labaran duniya da kuma Yemi Obajimi wanda ya hada sauti ba da murni sai injiniyan Sidrak Franklin ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum sai anjima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.